dan autan yan aljanna wanda duk aljanna ba mai kankanin gida kamar sa shine wanda zai shiga a ƙarshe Allah ce je ka shiga ya ce Allah ta cika ba guri Allah ce je ka dai to zai je in ya je to zai wanda zai zo taron sama sai faɗi zai gaishe shi sai ɗauka uban gidansa ne sai ya faɗi zai gaishe a ah, ai kai ne mai gidan ni mai gadi ne taron ka na zo to haka aljanna take to in mutum ya je ubangiji sai ya bashi ninkin duniya dubu biyar idan aka ninka masa dubu biyar sai a ce wannan dubu biyar ɗin kuma an ninka ta so dubu biyar wannan ninkin shi ma a sake ninka shi so dubu biyar sai an masa hawa biyar wannan shine ɗan autan 'yan aljanna